kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Gausa na Radio France International Arafai. sauraro shirin rayuwata ya yi duba ne akan yadda shekara da shekaru a mafi yawancin jihohin arewacin Najeriya aka san da tsarin makarantun almajirai inda ya kusan zama al'adar malam bahaushe da aka cusa a cikin addinin musulunci. Sanin kowa ne almajirci dai maza ake kaiwa amma babban abin mamakin shine yadda kwatsam sai ga sabon tsarin makarantar almajirci ko makarantar allo amma ta mata wacce ke tafiya da zamani kenan mai sauraro a iya cewa zamani ya sanya makarantar almajiran har da ta mata sai dai a hannu guda wasu na kallon matsin rayuwa da ake ciki a najeriya ya taka muhimmiyar rawa mai sauraro biyo mu cikin shirin rayuwata domin jin yadda za ta kaya muna tafi da tattaunawa da maryam isaac ɗalibar makarantar almajirci wadda aka fi sani da data allo da kuma tsohon mai baiwa gwamnan jihar Kano da ke tarayyar Najeriya shawara kan makarantar tsangayu gwani Yahuza gwani dan zarga. Amma kafin nan, wakiliyar mu Aisha Jibrin Ahmad ta haɗa mana rahoto. Rayuwata. almajiran makarantun allo da yadda suke yin bara wata tsohuwar al'ada ce da aka takuda da addinin musulunci shekaru aru aru tsakanin al'ummar jihohin arewa a najeriya waɗansu iyaye tun asali sun imani da faɗakarwa waɗansu malamai na arewa cewa wanda duk ya tura ɗansa makarantun allo ko wanda ya aurar da yarsa budurwa sadaka to za su cece shi a ranar gobe kiyama wanda kankare wannan ɗabi'ar ya saka wasu alarmomi suka fito da tsarin makarantun allo mai tafiya da zamani sashen hausa radio france International ya tattauna da wani alaran mamallan Yusuf Abdulmumini dan baiwa gangaren kafi gwani inda ya ce. Yana daga cikin dalilan da ya sa muka canza tsari muka juya shi yake tafiya daidai da zamani. Wannan kalubale da suka yawa za ka kawo ɗanka to dole kai za ka ɗauki ɗawainiyarsa. Haka har yanzu muna ƙarin kira ga sauran 'yan uwa su biyo wannan tsari tsari ne wallahi wanda yake kai kanka malamin yana saman maka da sauki. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin ɗalibai 'yan makarantar kamar haka. Sunana Fatima Kabir Musa. Ina makaranta allo ina jan hankali da 'yan uwana mata. Su tsaya su yi karatu yana da matukar mahimmanci sosai. Ibrahim Abba Ibrahim. Ana tsarin koyarwa da uniform sannan ba a bara sannan ana yin amfani da allo wajen karantarwa. Suleiman Nazifa Abir. Eh gaskiya mu da abincin mu ake kawo eh gaskiya zan iya cewa makarantun allo har da staff kwadi saboda gaskiya anan nake kuma ina jin daɗin yadda muke yin karatu a hannun guda kuma mun ji ta bakin iyaye dangane da sabon tsarin koyarwar makarantun allo ta mata. To a gaskiya tsari ne mai matakar kyau da amfani wanda zaki ga a da idan mata haka bata samu damar yi ba tana yarinya to yanzu kin ga ga dama ta zo ya kamata ta daure ta yi wannan karatun. a gaskiya ni a gani na wannan tsari ba tsari ne mai kyau ba saboda ga makarantun islamiyya na ina ganin sun fi kula kuma sun fi samun ilimi wanda yake ingantacce fiye da in ka gwada da tsarin makarantun alu tun daga shekara ta alif da ɗari tara da tamanin zuwa ta dubu biyu da ashirin aka hana almajiranci a jihar kano amma abin ya ci tura. rfi an gaida aisha jibrin ahmad da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawa wakiliyar tamu da maryam ishaq ɗaliban makarantar almajirci wadda aka fi sani da data allo. makaranta allo ce da muke yin karatu da allo da farko dai in za mu yi karatu farko dai za a rubuta mana daga alif ba ta ca to shine farkon karatu duk girman ka da kankanta ka in aka yi ka da shi ake farawa saboda shine makasudin karatun allo sanin baki to da shi ake farawa daga nan sai ka yi um, alif ta ca din nan har karshe sannan kuma sai a ba tawada da gamba sai ka fara rubutu yanzu ke shekara kina shekara ta ashirin ga ki budurwa ga ki a makaranta allo yaya kike ji gaskiya ina alfahari da wannan karatu da nake a makaranta allo saboda na yi sauka kuma na yi hadda yanzu gashi ina matakin satu ma'ana rubuta alkur'ani da ka gaskiya ina alfahari da ka kuma ina jin daɗi ya kike jin karfin haddaki da kuma baya kamin ki shiga wannan makaranta gaskiya a da baya tilawa bata cika zama ba wani irin kira zaki ga mata dangane da yadda suke jahiltar kalmar makaranta to gaskiya dai ina kira ga yan uwana mata har da maza ma makarantar allo ba wani abin kunya ba ne ba saboda wasu suna ganin su sun girma wai su dauki allo su tafi makaranta to kuma a makarantar mu ma ana daɗa nuna mana don mun ɗauki allo mun tafi makaranta ba wani abu ne ba saboda yawanci ma wai kaga 'yan mata suna ɗaukan allo gaskiya ba a fiya ba saboda makarantun islamiyya ko da za a yi da inda dai kai izu goma wasu ishirin wasu talatin sai a ce ka da amfani da ƙur'ani to mu kuma in ka fara tun daga babbaku har kai kai sauka farko ka zo kai hadda ka zo ka fara satu ba za ka ajiye allo ba gaskiya akan ka muke tafiya mm. to yan uwana duk wanda yake makaranta allo kai ya dinga jin wani girman kai ko ya dauki allo ko kuma zai fita da shi a waje a dinga cewa wai makaranta allo yake ko wani ne duk ba wannan bane ba kawai dai kai dai abin da ka sa a gaba mm. shine karatu kuma insha Allah za ka cimma nasara. uwa da uba na suka yi watsi da ni makaranta suka ce na zo su huta da ni tun ina karami suka baiwa alaran mani yan uwa da garin mu cikin sun sun da ni ba boko irin na Waƙa almajiri kenan daga bakin mawaƙi Ali Jita daga tarayyar Najeriya da fatan kun nishadantu Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da tsohon mai baiwa gwamnan jihar Kano da ke tarayyar Najeriya shawara kan makarantar tsangayu gwani Yahuza gwani dan zarga. a ba lalle ne a ce sai mutum ya yi almaji yanzu suka wannan kinga muna da tsari admission muke shekara shekara akwai nazare daidai irin kowace nazare. akwai primary akwai secondary kuma maza da mata Ma har da kurani idan kin shiga ajin su bangare daya mata ne suke zaune bangare daya maza suke zaune kullum suna fara karatu da karfe takwas za su karfe daya a ci abinci a yi sallah a koma biyu da rabi har zuwa karfe biyar a ita dalla karatu alfara ko sauran ilimin addini kuma suna daukan jarabawa teneco da waye da yan bayan kuma suna yin nasara. kai da nuna maganin makarantun kamar almajirci Ya kake kallon shigo da mata cikin tsari. idan baki manta ba tsarin rayuwar mu farko ma da bature ya zo ai iyayen mu mafi yawa ba a sa mata karatu ita ma daga nan ta fara karatun. ta yi dalgar ta yi sauri sai ya mata ba amma yanzu zamani ya canja daga fara musabaka karatar alkurai a 1986 daga wannan farawar zuwa yanzu lokacin da aka fara ba a samun mata ɗaiɗaiku ne amma yanzu rana ɗaya sai a tara miki mahaddaciya mace sama da ɗari biyar zuwa dubu ba ilimin mata yanzu muna da makarantu suna wadda take a tsakuwa tsallan da mata ne haddar ƙura'ani ake koya musu da ilimin addini da na matakin primary sa mata karatu ana kuma yin nasara ana yayi duk wanda zai kafa wata makaranta ta allo ko dona ba a Kano ya samu wurin da za su kwana da wurin da za su yi karatu da ban ɗaki a yi sassabe na malaman da masu makarantun san cewa ci gaba ake nema ba kwace makarantun za a yi. Makarshe wani irin kira za ga waɗanda suke makarantun almajirai. Makarantun nan ba su muka gada iyaye da kakanni kuma sannan a shari'a ta yadda a baka wani abu don ka koyar to su tabbatar sun ɗebo yaran nan su samu inda za su ajiye su samun musu wurin kwana samun musu wurin yin karatu samun musu abinci da komai wani yaro za su karba su bibita da iyayensa ga abin da za su bayar abin da sai mara kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, ya kuke kallon tsarin samar da makarantar almajirci na mata? Shin tsarin makarantar almajiran na mata ya zo yankunan ku? Sai mun ji daga gare ku. da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international arafai musamman wakiliyar mu aisha jibril ahmad aisha shehu kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi